Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku tambaya ni da tambaya ni Ko ya mana bala'i na yau gobe da na gobe jibi da ban ya ishe mu yau wata na shirin cikin garin da wallahi ni ka abin da ke Masu saurare salamu alaikum barkam da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawarta yau shirin domin iyali zai nazarci rayuwar mata 'yan jamhuriyar Nijar a ƙasar Saudiya inda suke tafiya da nufin neman ingancin rayuwa sai dai idan suka isa wurin su tarar ba haka lamarin yake ba. Wakilin Musulman Muni Barma ya bi diddigin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Kuma gida ya ci mana bala'i na yau gobe rabin na gobe jibi ban ya yi ce mu. Yau wata na shida cikin garin da wallahi ni kaɗai na san abin da ke zamu ni kaɗai na san abin da muryar da jama'a suka yi ta aikewa juna kenan ta wayar telefon a matsayin ta ɗaya daga cikin matan nishar da ke aikatau a ƙasar saudiya tana mai nuna ƙosawa da bakar azabar da suke fuskanta daga wajen mutanen da suka ɗauke su aiki ta hanyar wasu kamfanonin samar da aikin yi ƙungiyoyin kare hakkin jama'a musamman masu kare muradun mata sun yi wa wannan al'amari ca a sakamakon yawaitar irin waɗannan koke-koke na neman ceto da nuna nadamar shiga aikatau a saudiya hajiya halima sarmai wata ƙusa ce a ƙungiyar sos 5 e wai irin wannan abun ba abin ɓoyewa ba ne kwantira an yi kwantira an muka gani mu namu suna wahala ana kaskanta su dan me za a ci gaba a janye mutane su komo gida kowa ya komo ga iyalin shi daman ba wurin neman kyautata rayuwa bane to in rayuwa na salwanta me ya kamata a yi amma a gaskiya mu da kanmu hankulan mu sun tashi saboda muna ganin bidiyo muna ganin wasu abubuwa a gaskiya zancen nan ban ɗauke shi ba kamar wasa na ɗauke shi ka ne kamar tabbas an yi domin tabbatar da gaskiyar lamari ministan kwadagon nishar ben omar mohamed ya ziyarci kasar ta Saudiya inda suka gana da mata 'yan Nijar masu aikatau. Kwarai kwana je na ziyarce su a gurare da yawa na ziyarce su suna lafiya su suna aiki alhamdulillah babu wata matsala wannan matsala mu kari ne kawai muke so mu samu basu hakkin ma'aikatan mu na kasar mu musamman ma inscription da ake cewa a test national da security social ya zamanta kowane ma'aikaci ma'aikatar shi ka dinga contribute ana ba da wani allowance allowance da ake ba ma iyalin shi yaya za a bashi wani horo musamman yana da bai lahiya wani irin allowance ne za a kawo an yana kaman bulaguro wani irin allowance ne za a bashi yana samun gana ta aiki ta ba irin wani advantage kine muke so a kawo musu gyaran huska fara a convention kin mu ta da muke da su suna da yawa yan Niger waɗanda ke can a halin yanzu eh suna da yawa amma mushkilar guda yawancin su ba ta hanyar gwamnati ba suke bi ka san da yake kowace shekara ana taya haji daga Nijar, daga Najeriya, daga Chani, daga Kamaru, duka kana ga mutanen mu sai su sillebe su je su doki wasu takaru, wasu takaru ma bar su, kuma wasu ta eja eja suke bi masu zaman kansu. Sai a kai su can an suka je can kuma su dinga aiki. An za ka lissafi da wannan sai in ce maka ma muna da kusan mutum dubu goma a can. A matsayin na ministan kwadago wanda suka biyo ta iyakan maraɗi iyakan da magaran su magariya har ka hausa mahalmai ne duka kaga iyaka ce ana shiga ana wuta ana Najeriya da can kuma suna hanyoyi suna da can suna ta a Saudiya kuma suna aiki amma ba a hukunce ba aka lissafa su sai dai kungiyoyin kare hakkin ɗan adam na ganin akwai buƙatar shigar da su cikin wannan yunkuri na hukumomi malam Manu na Bara Hamidu na shugabancin kungiyar shimed mai kare hakkin 'yanci rani idan ka je cikin ƙasa ba cikin tsari ba shi yasa za a ke maka walakanci ake maka wani musgunawa da sauransu kenan idan ka je da takardunka cikakkun takardu da suka dace babu wani matsala da za ka iya fuskanta amma idan ka je ba cikin tsari ba to dole ka fuskanci matsala kuma idan ka faɗa hannu wanda bai dace ba to za ka ga matsalolin shawarar da za mu iya ba ma gwamnati ya kamata gwamnatin niger ta rika Eh, lokaci zuwa lokaci bincike da ziyara kamar irin waccan ziyara da muka ce eh, minista na mai kula da aiki ya yi eh, a rika yin su lokaci zuwa lokaci kuma wannan ziyara ya kamata ya hada da ma'aikatan gwamnati da ƙungiyoyin harara hula masu kare haƙƙin adam da kare haƙƙin baƙin haure da kare haƙƙin wato kama Eh, ma'aikata kenan da sandika da 'yan kungiyoyi masu kare haƙƙin adam ya kamata a ce suna tawaga su je su nemi dukkanin labarin da ya kamata su samu a ci gaba da neman hanyoyin haska fitila wa ayyukan kamfanonin da ke dilalanci tsakanin masu fatan a ɗauke su aikatau da a ɗaya gefe attajiran saudiya gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yanke shawarar dakatar da dukkan wani shirin aika matan kasar zuwa Saudi Arabia a hukunce har zuwa lokacin da za ta samu tabbacin daukar matakan mutunta haƙoƙin 'yan kasar da suka je neman kuɗi. Kasan dokokin uh, aiki abu da muke code travail ya ba da 'yanci a hudu kwamiti kwamiti masu zaman kansu wanda suke hudda mendover abu da muke cewa ma'aikata kasashen waje kuma ce daga Demonstrative Travail ta ba da wannan izini dangane da haka nan, eh, yawa 'yan Nijar da sauran kasashe na waje sun bude kamfanoni da suke zuwa su doki ma'aikata a ƙasar mu kuma su kai su can kasashe na Saudiya na Kuwait wasu musu aiki musamman ma muna da kungiyoyin wannan su yawa ne kuma suna da wakilai a can Saudiya suke aiki da su amma bugu da tsari tun dubu eh, biyu da goma sha biyar mun gani wannan dokar tana da eh, kananci kuma akwai gyaran huska da ya kamata a kawo mata gyaran huska nan shine cewa ya kamata ma'aikatan nan zamanto suna da albashi mai dorewa suna da wa'ansu allowance allowance suna da wani kamar misali hutu suna da ababe hakan da muka zo ka duba magani ya kamata a kyawo ma wannan convention da muka da mu da gwamnatin saudiya ta farko gyaran huska shi yasa kenan muka ɗauki kudiri a nan majalisar ministoci muka tsaye da aika wa'annan mata har da maza ma aikin nan zuwa Saudiya har mu kawo gyaran huska. Mhm. Mu da gwamnatin Saudiya mun yarjejeniya za mu gyaran huska amma har yanzu wagga yarjejeniya ba a sa mata hannu ba. Muna jira ta ce mana sun shirya mu gamu da su mun ɗauki lokaci wani biyu da mu yi tsammani watan fidda da ya wuce za mu gamu can Geneva conference uh, international conference travail amma Allah sa ba su zo ba. Mm. Kenan shi yasa har yanzu wannan jirgin tana na Masu rajin kare hakkin jama'a sun yaba da wannan mataki saboda a cewarsu zai taimaka a saka tsari a wannan fanni da masana 'yancin bil'adama ke yi wa kallon sabon salon bauta. Mamman Zabairu Abdu mamba ne a ONG GMED. Su wannan al'umma da suke tsaye a ƙasar Saudiya suna yin aiki ne wanda ba su samun hakkin aikin nasu suna yin aiki cikin walakance babu wani tsari. to a gaskiya in gwamnati ta sa wannan doka na dakatar da shi wannan abu ne wanda za a yi na'am da shi ko mai mahimmanci saboda ya kamata a sa wani tsari wanda zai diba irin aikin da mutane suke yi a can saboda su samu incin su su kwaci hakkin su ba tare da an walakantar da su ba ko kuma an sun shiga wata wani hali na bauta mm. tun daga farko suna shiga cikin hali mawuyaci ne a can saudiya eh ga irin labarun da muka samu sukan shiga cikin hali mawuyaci tunda daga an kai su daga sun bar nan kasar Nijar an suka tai daga can wasu ne suke tarban su wanda kuma su kai wanda ka tai kasa ba taka babu takarrun ga hannunka wanda suka amshe suke amsar takarrun su kai su gidaje su sa su aiki shi yakan kasance an wata yayi babu wani biya na kirki kuma ko wani ne zai amshi kuɗin da na biyan naka kenan kai baka ci moriyar wannan aikin da aka yi ba daga nan ma babu hali na kirki kuma akwai walakanci akwai musgunawa ga irin labarai da mun ka samu tunda daga misalin aka ɗauki mutum aka hudda shi wata kasa wadda ba tashi ba kuma bai da takarra a kan shi bai san ina zai shi ba bai na zai nuha ba kenan sai abin da wa'annan mutane suka yi da shi mm. shine irin abubuwan walakancin da suke haɗuwa kenan wannan matsala ce wanda da maza da mata duka suna huskantar su a wannan kasashe. Kwada yake a shekarar 2017 wasu mata 'yan Nijar da aka yada bidiyonsu a kafar Facebook sun karyatar da cewa ana gallazawa masu aikatau a Saudiya. Rahotanni daga wannan ƙasa na cewa ɗimbin mata 'yan Nijar ne suka nuna ƙosawa da halin da suke ciki a wuraren da suke aikatau a yanzu haka saboda tsananin wahalar aiki da cin zarafi yayin da a wasu gidaje ake mayar da irin waɗannan mata tamkar kila kai ba da amincewarsu ba. Tun da na zo, wallahi ban yi waya da mamana ba. Baba na tun da na zo wata na shi da cikin garin ga mama ta bata san halin da na ke ci ga haka baba na. Ba su san na mutu ina raya Allah ba su sani ba. To da fatar hukumomi za su ɗauki matakin kyautatawa wannan mata da sauran mata da suke cikin wannan halin domin ci gaban iyali. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin musulmin Muni Barma da ya bada gudummawa ga nasarar wannan shirin da kuma Suleiman Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu